الله الله أكبر الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إبراهيم بن عادل kammala kiran sallah a yanzu wanda fadilatu sheikh dr yasir dausari zai jagorance mu kuma a wannan hudu a yadda za mu kawo muku fasara ta kai tsaye a cikin wannan rana mai albarka daga wannan tasha ta ta damu da kowa daidai lokaci godiya ta tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah mai amsa addu'a wanda ke mai yalwa ta falala da kuma kyauta mai ba da ni'imominsa da baiwarsa mai yayi bakin ciki da bala'i na shaida ba an bauta da gaskiya cikin sai Allah shi kadai <coughs> wanda yake ɗaukaka da girman kai na kuma shi da annabi Muhammad bawan sani kuma manzon sani wanda aka aiko sa da addini wanda yake miƙaƙƙi mai sauƙi irarin shi da albarka ƙar tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa tatattu da tabi'ai da wanda suka fi tabbacin gaskiya da kyautatawa har zuwa ga lokacin sakamako bayan haka ina muku wasiki ko mutane da ni kaina da jin tsoron Allah ne guzurin da yake tabbatacce kuma makulli ne na bude kobar karba na ayyuka kuma hanya ta ake karɓar aiki da wannan ne kuma ake samun albarka ta biye komai baki ɗaya kuma da shi ake amsa addu'a ubangiji na talikai gaba ɗaya na cewa da a ce ma'abuta alƙarya sun imani sun ji tsoron Allah da mun buɗa musu komobin albarkace daga sama da kuma ƙasai ya ku taron musulmai lalle yana daga cikin sunonin Allah ta'ala yana daga cikin sunonin Allah ta'ala ya sanya mana duniya ta zama waje ne na jarabawa da bala'i kuma aka ɗaura ta akan wannan tsari na addara. kaɗan ne mutanen da suke iya kubuta daga cikinta na irin wani jarabawar baƙin ciki da damuwa da kunci da bala'i da kuma abubuwa da ake gani wannan ajalin namu na kai mu zuwa ga mutuwa sai dai sai dai yayin da zuciya ta bawa ta cikar tauhidi ga Allah da imani da shi sai bawa ya san makomarsa da kuma inda zai samu waraka ya kuma koma zuwa ga Allah da addu'a wadda Allah ya sanya ta zama ibada ce da wadda fi kowace ibada da kusanci da kuma wanda ya fi kowane kusanci zuwa ga Allah Allah ya umarni bayansa ya yi musu alkawali da amsawa Allah subhanahu wa ta'ala cewa ku roƙe ni zan amsa muku hakan na cewa idan bayina suka tambaye ka dangane gani to lalle ni kusa nake da su ina amsa addu'ar mai addu'a idan ya roke ni haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ita addu'a ita ce ibada Imam Ahmad ya hadisi ita addu'a an kira ta sunan ibada saboda ta kunshi tauhidin Allah da kuma kaita shi a wajen bauta ya zama cewa annabawa Allah kara musu aminci sun karanta suna da wani babban kaso mai girma da wani babban kaso Allah jalla wa ala cewa lalle su sun kasance suna gaggawa don samun alkhairi suna roƙonmu suna masu kaskantar da kai da kuma tsoro da kwaɗayi sun kasance goma masu kaskanta da ke zuwa gare mu akan irin wannan tsarin ne kuma zababban Allah suka tafi a kansa suka daga hannayensu masu bukatuwa zuwa ga Allah suka kwankwata kofar Allah da kaskantar da kai suna roƙonsa rabauta a nan duniya da kuma gidan lahira ya ku taron mu mai ake addu'a wani tsari ne mai daɗi na masu roƙo da kuma amincin masu roƙon Allah sannan mazauɗa ce ga wanda suke bukata igiya ce mai kakkiya tsakanin sama da ƙasa kuma wani rabauta ce da ake samu kuma mafi girman wanda ya samu wanda yake mai karantawa shine ne karanta addu'a kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin ita addu'a ita addu'a tana daga cikin mafi girman abin da ake datar da bawa da shi da ita ce kuma ake saukar da rahama ya ke samun alkhairai da kuma ake daga dukkanin bala'i da hukuba ake tunkuɗe dukkanin bakin cikin damuwa da yawa daga cikin ni'imomi da aka samar da ɗan adam a kanta da kuma addu'a ne aka ɗage wani bala'i da yawa da ita kuma aka dinga ambato babu lokacin da aka ɗauke ni'ima ko kuma aka ɗauke wani bala'i saboda addu'a annabi nuhu alaihi wasallam ya roki Allah akan waɗanda suka juya baya ga da'awarsa suka yi girman kai yana cewa ya ubangiji Allah karka bar wanda ga cikin bayan wannan kafiran a bayan ƙasa Allah sai amsa masa addu'arsa Allah sai ka musu ran tsufana suna mazalanta kawunan su haka ne Ibrahim alaihi wasallam ya roka Makka addu'a yace ya ubangiji ka sanya wannan gari ya zama amintacce sai Allah ya sanya shi waje ne da mutane suke son zuwa kuma amintaccen waje yayin da kifi yayin da kifi ya haɗe annabi yunus Salam ya roƙi allah cikin duhu yana cewa ya ubangiji kai ne abin bauta kai ne kuma na zalunci kai na da allah allah sai ya tsalkake shi kuma ya ƙertar da shi daga wannan bakin cikin haka na allah ƙetar da muminai haka nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ranar yakin badar ya yi addu'a ya mika hannayensa yana daga hannayen sai na cewa ya Allah ubangiji ya ubangiji ka cika min alƙawarin da kai min ya ubangiji ka cika min alƙawarin da kai min sai ubangiji ya bashi gudunmuwa da mala'iku ya ba taimaka mai kuma kan makiyansa ita addu'a ita addu'a ita ce makamin masu yaƙini kuma aljanna ce ta masu tsoron Allah kuma wannan natsuwa ce ga wanda ke mai tsoron Allah kuma jin daɗi ne gare shi a cikin tsanani da cikin sauƙi ba abin da ke mai da addu'a sai kaddara ba abin da ke mai da kaddara sai addu'a ya koyi wani imani ita addu'a dalili ne wajen samun yalwar kirji da kwanciyar hankali da kyautato ga Allah da kuma jiran yayi damuwa daga Allah ba wajen kowa ba duk wanda ya zubar da duk wanda ya zuba da ruwan idanunsa ba ga wani wanda ba Allah ba ya tsakanta ya taɓe duk wanda kuma daga damuwarsa zuwa ga Allah to lalle ya zama cewa yana daga cikin wanda ake samun ma wannan biyan bukata din ya zo daga hadisi Abdullah da Mas'ud Allah kara masa da yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta duk wanda wani bala'i saukan masa sai ya zo ya sauke ta wajen mutane to ba za a iya ɗauke masa damuwarsa ba wanda kuma wani bala'i saukan masa ya koma da shi zuwa ga Allah to lalle hakika Allah zai yayi masa wannan bala'in ya kama arziki mai gaggawa ko mai jinkirti imam turmizi ya tona hadisi ita addu'a tana kunshe da abubuwa da yawa kuma ta abin godiya ne ya zo daga abu sai da kudi Allah ƙara masa yana cewa babu wani musulmi da zai roƙi Allah a cikin wata addu'a sa babu sabon Allah ko yanke zumunci face Allah ya bashi ɗaya daga cikin abuwa guda uku in ma ya gaggauta mai da addu'arsa ko kuma ya jinkita mai ta zuwa ga lahira ko a jinkita mai ta zuwa ga lahira ko kuma a canza mai abin da ya roƙa zuwa ga wani abin da ba shi ba sai suka ce mu yawaita addu'a ce Allah ya fi ku ko amsawa kuwa imam ahmad rajon hadisi ko roƙi Allah bukatunku dukkansu ƙananansu da manyansu ƙananansu da manyansu wanda suke na gaggawa da wanda suke ba na gaggawa ba domin duk al'amarin yana hannun Allah ba wanda ya ya hana abin da Allah zai bayar kuma ba wanda zai hana abin da Allah ya bayar Allah ta'ala na cewa idan wani ba za iya same ka ba mai yayi maka shi sai Allah idan kuma Allah na nufin ka da alkhairi ba mai mai da wannan alkhairin sai shi uwar mumini aisha Allah kara mata da tana cewa ku roki Allah dukkanin wani abu har ƙananan abuwa idan Allah bai sauƙaƙe muku ƙananan ba mai iya sauƙaƙe muku wannan abu ya alayar sunan hadisi ya ku bayan Allah Allah mu albarkar nuku a ƙur'ani mai girma da sunar annabi mai girma ya amfani da ku da abin da ke cikin sana'ayoyi da kuma An bato mai girma mai hikima ina faɗin abin da kuke ji na neman gafar Allah ne da ku gaba ɗaya ku nemi gafar Allah da hakika Allah mai gafara ne mai jin kai godiya ta tabbata ga Allah godiya ta tabbatar ga Allah mai mulki mai baiwa wanda ya shar'anta mana mafi girman cikas shar'a da kuma kyakkyawan ladabi da bamu na shaida ba mu tare cikin jinta sai Allah shi kadai mai rahama mai karɓar tuba kuma na shaida ne jagoran ma ne Muhammad bawan sani kuma manzon ne wanda aka sauka mai da littafi dan ya zama haskakawa ga mutane da kuma masu addini da cikakken hankali Allah ƙara salati da albarka gare shi da iyalansa da sa'abbansa da tabi'ai da wanda suka bi tafarkin gaskiyar kyautawa har zuwa ga tashin sakamako bayan haka ya ku taron musulmai kulle <clears throat> addu'a tana da wasu na dubba da ake bukatar a kiyaye su kuma suna da abubuwan da aka hana a shari'a ya zama wajibi mu nisance su saboda ladubba da bawa tsakanin ubangijinsa da neman kusanci don a amsa mai addu'arsa da abin da ke nema na farko shine ikhlasin addu'a ga Allah shi kadai ita addu'a ibada ce kuma ita ibada ba a karɓarta sai ga Allah shi kadai na biyu bin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin shirin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'a ya kasance yana fara yabon Allah da sunansa mafiya kyawu da sifofinsa maɗaukaka saboda ƙoƙarin siffantuwa da faɗin Allah ta'ala da cewa Allah na da sunaye mafiya kyau ko roƙe shi da su sannan a yayi ma a biyo bayan wannan da salati taslimi ga manzon tsira ne Muhammad sallallahu alaihi wa sai a biyo da kuma jami'ul kalam yana daga cikin ladubar addu'a shi ne tsarkace jiki mutum ya zama cikin tsari mai kyau kuma a fuskanci alƙibla ana tsaga hannaye zuwa ga Allah ana kyauta mai zato ana buƙatuwa zuwa gare shi ana ƙaskantar da ke gabansa ana lizimtar a wajen addu'arsa ana mai takura a wajen abin da ake nema yayin da addu'a ta haɗu da kushu'i na cikin zuciya da ƙaskantar da ke a gaban Allah to lokacin addu'a ta bi zama bukatuwa zuwa ga amsa ya zama wajibi ga bawa ya dinga kirda da lokutan amsa addu'a kamar kasan karshe na dare da kuma tsakanin kiran sallah da iqama da kuma sujada ya daga cikin mafi alkhairin wajen da ake amsa addu'a shine ranar arfa ya zo daga hadisi abdullahi bin amr Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi girma alkhair addu'a ita ta addu'a ranar arfa mafi kuma kyawun abin da na roƙa da inda allaba kafin ni shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir imam tirmidhi ya rawaita hadisi ku sani ya ku bayin Allah Allah muku rahama ku sani Allah muku rahama da cewa lalle hakika Allah jalla wa ala yana amsa mu bawa addu'arsa ma dama bai gaggawa ba ya zo daga hadisa abu hurairar Allah kara masu da yana chalalle manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ana amsa ɗayan ku addu'a ma da mu yi gaggawa ba yana mai cewa nayi addu'a na nayi addu'a amma ban ga za amsa mun ba imam al-bukhari da muslim suka tona hadisi ya koyi wa imani yana daga cikin abin da aka hana wajen addu'a yana daga cikin abin da suke hana amsa addu'a cin haramun kuma mutum ya roƙi zuciyarsa ba ta da alaƙa da abin da ke roƙo mutum ya nisanci ayin ta'addanci addu'a da yin sabo ko kuma yanke zumunci ya zarga duk abuwar Allah ƙara masa da yake manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bawa ba zai gushe ba ana amsa mai addu'arsa ma damu bai dinga roƙo da sabo ba ko yanke zumunci ba imam musulun tunan hadisi ya wanda al'amuran damuwa da bakin ciki suka cin rintaɓe masa <coughs> kuma duniya ta mai kunci ya wanda zuciya da bala'in rashin lafiya suka mai suka sauka mai da yawa hakanan kuma bashi mai yawa a sannan zunubi ya mai yawa kalibinci addu'a Lallai mafita tana wajen Allah kuma duk wanda Allah shi ne abin dogarsa ba zai kaskanta ba ga kwanakin hajji suna tunkaro mu ya ku bayan Allah ga kwanakin hajji suna tunkaro mu ya ku bayan Allah suna daga cikin mafi girman wani lokuta na da'a da kuma lokutan da ake amsa addu'a don haka ku yi ƙoƙarin samun wannan damar ta kaskantar da kawunanku zuwa ga Allah da neman amsa addu'a da biyan bukatu da neman gafara ta zunubai da kuma kankar zunubai baki daya duk wanda ya yi nufin aikin hajji da kuma kusurmutan zuwa ga ɗakin Allah to ya zo ma gidan nan ɗakin nan ta inda Allah ta'ala ke a zo masa kuma ya sauke dukkanin haƙƙin farilla kamar yadda aka ce masa yi ya lazimci dukkanin tsari na wannan ƙasa mai albarka musamman abinda wannan ƙasa ta tabbatar cewa a samu famishin kafin a aikin hajji saboda kula da maslaha ta shari'a ita hajji ibada ce mai girma ana gina ta ne akan sauƙaƙawa ɗauke damuwa shari'a ta zo wajen nuna muna kula da haƙƙin mutane da kuma tunkuɗe cutarwa ga mutane ba ɗaya duk wannan ba zai samu ba ta hanyar fauba ko kuma saba ma umarnin shugabanni ba ya zarga da sabu hurairu Allah ƙara muke da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya ma yi mun da'a to ya mu Allah da'a wanda kuma ya saba mini to ya saba min ya saba mu Allah wanda ya bi shugabansa kamar ya bi ni ne wanda ya saba mu shugabansa kuma kamar ya saba mini imam bukhari da muslim suka zo na hadisi Allah kai albarka ga wannan daula mai albarka Allah kai albarka ga wannan daula mai albarka wadda ba ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen tabbatar da tsari mai kyau da kuma jagoranci an ba da dukkanin abin da ake bukata na hidima da kuma sauƙaƙe abubuwa ga mutane baki ɗaya ta sauƙaƙe hanyoyi baki ɗaya wajen sauƙaƙa ma bayi da kuma bakin Allah a wajen dukkanin tsari da yake mai kyau saboda a samu daɗin sauke wannan haƙi na Allah subhanahu wata'ala da sauƙi mai kyau Allah ka rubuta lada ga jagororinmu wadda take lada cikakkiya da kuma duk wanda ya taimaka wajen wannan aiki da ake din a wannan gari mai albarka ya ku bayan Allah don haka ku yi salati taslimi ga shiryayyen bawan nan kamar yadda ubangiji umarce ku da wannan mai amsawa mai gani shi Allah shi ne mutanen abinda kuke boyewa baki ɗaya, cewa lalle hakika Allah da malakun suna salati ga annabi ya kuwa da masu imani ku yi salati taslimi a gare shi haka nan manzan Allah sallallahu alaihi na cewa duk wanda ya mun salati guda ɗaya to haƙiƙa Allah ta'ala zai mai guda goma da ita imam musulun da hadisi Allah ƙara salati ga kuma albarka ga annabi mu'amintacce da iyalansa tsarkakku da matansa uwayen muminai Allah ka yi da khalifofin nan guda hudu shiryayyu da kuma sahabbai ci ɗaya da tabi'ai da wanda suka bi tafarkin gaskiyar kyautawa har zanta kiyama da mu da su a cikin afuwarka da karamcinka da kyautawarka ya ubangiji masu karamci Allah ka ɗauki musulunci da musulmai Allah ka ɗaukaci musulunci da musulmai ya Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmai ka taimaki bayan ka masu aidi ka tsare mutuncin addini ka sanya wannan gari ya zama amintacce da samun kwanciyar hankali da sauran garuwa na musulmai ya ubangiji talikai Allah ka amintar da mu a garuruwanmu ya Allah ka amintar da mu a garuruwanmu ka ƙarfafi jagororinmu da kuma waliyin al'amarinmu khadimul haramain sharifain sarki salman da rimansa amintacce muhammad ibn salman Allah ka datar da su ga abin da kake so kuma kai da shi Allah ka saka musu da mu da su akan bayi da bayi da gari da kuma musulunci da musulmai mafi girman sakamako ya Allah ka tsare sojojinmu da suke bakin iyaka ka zama mai gata gare su mai taimako mai karfafa su mai kuma ba su gudunmawa Allah ka datar jagoran musulmi wajen shirya gare ka sanya aikin su zama a cikin yardarka Allah ka yayi damuwar masu damuwa Allah ka yayi damuwar masu damuwa ka yayi bakin ciki masu bakin ciki ka biya ba su kan wanda ake bi bashi ka warkar da marasa lafiyar mu da marasa lafiyar musulmai Allah ka yi rahama ga mawakanmu da mamacan musulmai Allah ka taimaki yan uwan masu rauni a cikin musulmai a duk inda suke Allah ka ɗaya ka taimaki ƴan uwan masu rauni a ko'ina suke da kuma Falasɗin Allah ka taimake su a Falasɗin Allah ka taimake su a Falasɗin ka sanya masu yayi damuwa da kuma yayi bakin ciki da yayi bala'i ya Allah Allah ka masu rauni Allah ka ba su lafiya ka haɗa a akan imani Allah ka tsare masu al'asa ka sanya shi zama ɗaukacce har izuwan tashi kiyama ya ubangiji ka karba mana lalle kai amsa addu'a ne ka gafarta mana ka gafarta lalle hakika kai mai gafar zunubai ne ka mana tuba ya Allah lalle hakika kai mai tuba ne gabayi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin أنا فضيلة الشيخ دكتور بندر آه فضيلة الشيخ دكتور ياسر الدوسري يسأل والله خطبة للبركة ya gabatar mana musamman aka addu'a da abinda da ta kunsa na wanda kowane musulmi ake so ya fahimci hudubar da malam ta yadda ake rokon Allah da yadda ake kaskanta da kai zuwa gare shi da yadda ake tawadu da rokon Allah subhanahu wataala Allah muke roƙo ya zama gatan mai tausaya muna ya shiga cikin lamarinmu Allah ya yafe muna Allah ya tausaya muna Allah ya ya rayuwar mu ta zama alkhairi sama da abin da muke gani a cikin ya Allah muna roƙonka kai mana afuwa ka gafarta muna Allah ka yafe muna Allah ka tausaya muna a daidai wani lokaci za mu takaita da wannan sharhi saboda sallah da za a tayar muna fatar Allah subhanahu wa ta'ala karba mana ayyukan mu ya sanya mu daga cikin bayan sa managarta ya yafe mana ya ba mu zaman lafiya mahajjata da masu umara Allah ubangiji ya karba musu ya sanya albarka cikin aikin da ake yi Allah kuma ba mu kasar mu zaman lafiya ya gafarta mana zunuban mu da mu da iyayen mu da malaman mu ya zama gata gare mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين أمرنا أن ننتشر رسالة ملكو إلى مثلا كما عبد المطلب محمد أول بسوء نكتشف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته